Kusan mafi akasari za ku ji bidiyoyina na 'yan kwanakin nan ina ta yawan ambatar AI, AI, AI, Artificial Intelligence wato ƙirƙirarrun basira a Hausance. Hakan na faruwa ne domin 'yar manuniya ya nuna cewa AI ita ce ginshikin kusan dukkan ayyukan gobe na technology da ma aka san hakan. Kamar da yadda muka sani, ita AI wata hanya ce ta yi wa kwamfuta tarbiyya ko raino ta hanyar koyar da shi wasu fasahohi ko ilmomin bil'adama a inda ita kwamfutar idan ta zo aiwatarwa takan ma zarce iyawa da saurin bil'adama wajen aiwatarwa ko kaddamarwa. A yau zan gabatar muku da AI ɗin da ake kira Image Generative AI wato ƙirƙirarriyar basirar AI mai ƙirƙirar hoto. to ya abin yake image generative ai da ya kwamfuta ce ake yi wa tarbiyyar lakartar salo iri-iri na zane da na hoto a inda nan take zai kikkiro maka shi idan har ka bashi ya umarni a halin yanzu akwai image generative ai kala-kala kamar su mid journey leonardo sai kuma Bing wacce take amfani da basirar dal'i wajen kirkirar nata da dai sauransu. A nan zan kawo muku yadda ake amfani da Bing AI wurin ƙirƙirar ƙayatattun hotuna ko zane. sai ku bi na a sannu. A farko za ku fara shiga Play Store ko App Store sai ku yi searching Bing AI sai ku yi downloading ɗin shi. Kuna shiga sai ku buɗe account ɗin Microsoft idan har ba ku da shi domin dole sai da shi yake aiki. Kuna shiga za ku ga Creative Images from Words to AI. A nan zan nuna muku salo uku wanda zai taimaka muku wurin ƙirƙirar irin naku salon na hoto ko zane da kuke so ku ƙirƙira. Na ɗaya za mu ƙirƙiri hoton Bafulatani yana kiwo a Sahara, wanda a zahiri za mu zo nan sai mu rubuta a Fulani headsman in Sahara desert with fat cows, wato makiyayin Bafulatani a cikin Sahara da ƙosassun shanaye. Sai mu danna create a nan take bayan ya gama downloading za ku ga ya fara fitowa. A ciki sai ku zaɓi hoton da ya muku. Na biyu za mu ƙirƙira hoton katun ne mai kama da fina-finan katun na Disney. a inda za mu so ya ƙirƙiro mana hoton baya da yana shirin kashe maciji a cikin rijiya. Na uku, a nan ne za mu zana mai sassaƙa yana sassaƙar kansa. Za mu sake shiga sai mu rubuta a sculptor sculpting himself out of a log of wood. Bayan ya gama lodin, za mu ga yadda ya kama mana shi sai mu zaɓi wanda ya mana. Haka dai haka dai za mu ta ƙirƙirar namu iri-iri kala-kala. zan so in ga wanda kuka kira sai ku yi min commenting din shi a cikin comment section don mu sha kallo sai mu haɗa bidiyo da gaba